Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 4 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar da ke saka ido kan kafafen yada labarai a Najeriya wato NBC ta ci tarar kafar yada labarai ta Trust TV da wasu kafafen yada labarai hudu kan wani rahoto da ta yada kan ayyukan 'yan ta'adda a Najeriya. Ba wai mun yi ne domin sun yi wannan shiri ba saboda abubuwan da shirin da ya kunsa akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri ya yi la'akari. sai kuma kasar ghana inda za a ji cewa yau rana ce ta tunawa da kuma jinjinawa waɗanda suka samar da 'yancin ghana kuma ranar hutu ce a faɗin ƙasar muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan yau Alhamis ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa a lokacin da aka kashe shugaban alkaida Ayman al-Zawahiri yana zaune ne a Kabul tare da yin gargadin abin da ta kira wani sakamako wanda bata bayyana ba idan har Amurka ta sake keta ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwar da aka fitar a hukumance a cikin harsunan ƙasa da na Ingilishi ta zo ne bayan 'yan kwanaki da wani harin jirgin saman amurka ya kashe ɗan ta'addan da yake fake a wata unguwa da ke tsakiyar babban birnin kasar shugaban amurka joe biden ya tabbatar da kisan alzawahiri da yammacin ranar litinin masarautar daular musulunci ta afghanistan bata ba da masaniya game da shigowa da kuma zaman aiman alzawahiri birnin kabul a cewar bayanin na taliban Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar kasar Taiwan, amma illar ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da kasar China ke kara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sa ran cewa a yau Alhamis, sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu don yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. kafofin yada labarai na gwamnatin china sun bayyana cewa sojojin china sun gudanar da horon harbin bindiga mai dogon zango a mashigin taiwan da misalin karfe ɗaya na rana ranar alhamis an samu sakamakon da ake tsammani in ji shi ba tare da yin ƙarin haske ba idan aka ci gaba da atisayen kamar yadda aka sanar zai kasance irin wanda ba a taɓa yinsa ba ɗaya daga cikin yankuna da aka keɓe da ke da tazarar kilomita ashirin daga gabar tekun kudancin Taiwan. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Britney Griner a gaban wata kotun ƙasar Rasha. Griner na fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abin da ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Loyin Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi kuma an ba ta maganin tabar wiwi ɗin ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Rasha sun ce Griner ta saba wa dokokin Rasha a cikin wani kira da ya yi a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov da ya amince da musayar fursunoni inda za a sako graina da kuma sako paul whelan wanda ake zargin mai leƙen asiri wanda jami'an amurka suka ce shi ma an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba zuwa amurka jami'an diplomasiya guda uku da ke aiki a ma'aikatar harkokin wajen amurka sun amsa tambayoyin 'yan majalisar dattijai a jiya laraba a yayin wani zaman duba cancantar su ta jagorantar ofishin jakadancin amurka a afirka idan har ta tabbata uku daga cikin ofisoshin diplomasiyar amurka mafiya wuya da ke kasashen waje mata ne za su jagorance su idan suka shaida wa 'yan majalisar cewa yin aiki a fagen diflomasiyya babban gata ne kuma sun himmatu wajen yin duk abin da za su iya yi don ƙara samun zaman lafiya da ci gaba a yankin. Lucy Tamlin, wacce a halin yanzu take jagorantar ofishin diplomasiyyar Amurka a Sudan a matsayin mai kula da harkokin diflomasiyya, na iya tafiya kudu zuwa jamhuriyar demokradiyyar Congo, don da ba jimawa ba don zama jakadiyar ƙasar. jamhuriyar demokradiyyar congo ita ce ƙasa mafi girma a yankin kudu da hamadar sahara labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kamar yadda aka ji a farkon shirin hukumar da ke kula da kafafen yada labarai ta Najeriya wato NBC ta ce tilas sai kafar yada labarai ta Trust TV da wasu kafafen guda hudu sun biya taron naira miliyan biyar saboda gabatar da wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a kasar. A cewar hukumar rahoton ya take ka'idoji da dokokinta, kana yana iya rura wutar matsalar tsaro da kasar ke fuskanta. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan mataki na hukumar MBC na zuwa ne ƙasa da mako ɗaya bayan da ministan yada labarai da al'adu a Najeriya Alhaji Layi Muhammad ya yi barazanar cewa gwamnatin ƙasar za ta hukunta kafafen da aka samu da gabatar da rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar bayan zargin cewar hakan tamkar kambama 'yan ta'addan ake yi. Sai gashi jiya Laraba hukumar ta fitar da wata wasiƙa da ta bayyana sunayen wasu kafafen yada labarai da aka ci tarar su naira miliyan biyar ciki har da kafar talabijin na Trust TV. Malam Balaraba Shehu Ilela shi shine shugaban hukumar NBC a Najeriya ya kuma shaida wa muryar Amurka dalilan da yasa aka kai ga daukar wannan mataki. Ba gidan talabijin na Trust TV ne kadai muka ci tara ba. Su wannan gidan talabijin na Trust TV akwai shiri da suka yi akan abubuwan da suke faruwa a Zamfara. Ba wai mun yi ne domin sun yi wannan shiri ba a saboda abubuwan da shirin ne ya kunsa. Akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri ya yi la'akari da su. misali dukkan abin da zaka watsa ba za ka watsa shi domin ya kara wutan rikici ba mm-hmm. kuma ba za ka yi shi ta yadda in akwai yara a cikin hoton ka nuna fuskokin su ba ah. sannan akwai hirarraki da waɗanda ya kamata ka yi hirarraki da su ba wato duk waɗanda abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su a ranar biyar ga watan maris ɗin wannan shekara ta 2022 ne kafar talabijin din trust tv a najeriya ta saki wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar bidiyon da yana ɗauke da rahotanni rahotanni na hakika daga 'yan bindiga masana da kwararru a bangaren tsaro da kuma mutanen da harin 'yan bindigan ya shafa kamar yadda shugaban gidan talabijin din ibrahim shehu adamu ya bayyana shirin dai da muka yada shirin ne da ya yi fargar da jami'an tsaro da kuma 'yan kasa game da irin ta'asar da ake arewa maso gabashin najeriya domin nemo maslaha da kuma samun zaman lafiya a wannan yanki domin magance sake aukuwarsa da kuma yadda waɗanda suke cikin wannan wahala za a kawo musu ɗauki mu a matsayin mu ba mun yi shiri bane domin mu sa matsalar da ci gaba ko kuma mu ɗaukaka wasu bisa wasu a manufar mu kenan kuma za mu ci gaba din abin da ya kamata mu bi dokokin harkokin yada labarai ta ƙasa. Tuni dai masu ruwa da tsakiya a ƙasar suka shiga tofa albarkacin bakin su kan wannan hukunci. Alhassan Yahaya shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a Najeriya. Magana ta gaskiya shine ba ma goyon bayan wannan kuma bai nuna cewa kuma a wato muna goyon bayan kowane gidan rediyo ko TV abin da ba daidai ba. Idan ana harka na demokaradiyya ya kamata ya zama na cewa a bar mutane su fito su ba da bayanan su bisa ga yadda abubuwa suke gudana na biyu shine kundin tsarin mulki na najeriya ya amince ya ba da dama ga dan kasa ma ba ma kamfanin jarida ko talabijin ko rediyo ba ya fito ya ba da bayanai misali wato freedom of expression bayan wannan kuma wato ita gidan tv na trust tv ina ganin cewa wannan tare da aka yi mata ba mata adalci ba ya kamata misali in ma ta yi wani abun da ba daidai ba ita gwamnati ta mata gargaɗi ne kan wannan abun da ya faru din shi Comrade Isa Tijjani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ya yi ƙari da cewa. Wannan abin da NBC ta yi, ai tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Dama ba a buƙatar a sani saboda haka dan me ma ka je ka bincika. Waye yake nuna wata alama ko da alama ce waye yake nuna wa ta cewar yes tabbas gwamnati ta damu da halin da ake ciki. Ƙasa kan ai tilas suna da yanci suna da haƙƙi su san me ake ciki game da wannan. Kuma su wayanda suka sa a hana din sun san cewar idan 'yan ƙasa suka san abin da yake faruwa ba ma kawai kare dawowa za su yi daga su ba kila ma su ɗauki wani matakin da za ta tabbatar da cewar su ya dawo gare su wannan shi ne ba sa so. zalika hukumar nbc ta ce za ta sanya takunkumi ga kafar yada labarai ta bbc bisa wani shirinta na binciken kwakwaf kan ayyukan ta'addanci da barnan 'yan bindiga a najeriya matsalar tsaro a najeriya dai na neman kai wankin hula dare inda 'yan kasar ke ci gaba da zaman ɗarɗar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya. a gaida shamsiya sai kuma kasar ghana inda yau rana ce da aka ware domin tunawa da sadaukarwa da mutane biyar suka yi don neman 'yancin kasar ta ghana waɗanda suka hada da dr kwame nkrumah wakilin muryar amurka ridwan abbas ya aiko mana da ƙarin bayani daga accra Ranar waɗanda sun ka samar da 'yancin Ghana rana ce kuma da iyan Ghana ke amfani da ita wurin bibiyar irin sadaukar wadda magabatan sun ka yi a jihadin neman 'yancin ta ƙasar Ghana. Dr. Kwame Nkrumah tare da wasu su biyar a wata ƙungiyar siyasan sun yi fama ainin akan mulkin Birtaniya. Haka yasa sun ka zama iyayen ƙasa da sun ka samar wa Ghana 'yancinta. Dr. Kwame Nkrumah ya zama shugaban Ghana na farko uku saura biyar kuma aka haɗe su da shi sun ka zama da big six wato gawurtattu shida su ne kuwa edward akufa adu jb dankwa emmanuel obichibilamti william oforiata da kuma ebenezer ekwaji sai dai kasancewa akwai waɗanda sun kafi gwammace da a yi bukin ranar uban ƙasar ranar 21 ga watan satumba da ake yi duk shekara a da wadda shine ranar haikuwar dr kwame nkurma maimakon ranar waɗanda sun ka samar da 'yancin ghana na nemi jin ra'ayoyin jama'a kamar haka sunana malam isa marago jibril dan jarida a birnin accra na kasar ghana ni na ra'ayin dangane da 'yan mazan jiyan nan su shida wanda suka shahara a fannin gwagwarmaya na samun 'yancin kai na kasar ghana akan haka ya kamata idan za a gudanar da biki a gudanar da biki na ranar hudu ga wata na agusta na kowace shekara domin tunawa da wayannan mazan jiya ni ina ganin lalle sun takarwar gani wurin soma gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka kafin su gayyaci dr Kwame kurma amma ainihin 'yancin kai na kasar ghana dr Kwame kurma ya takarwar gani sosai wanda in ba domin shi ba da kasar ghana za ta jima ba ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya ba akan haka ina ganin kwamin kurma shine ya kamata a kira wanda ya samar wa kasar ghana 'yancin kai ba wato big six ba ko da yake sun taka rawar gani amma shine jigo shine gaba. Ni ne autan Hadiman Sharu a nan fada. Gaskiya mu da muka sani dai an kira Kwame Nkurma amma daga baya abubuwa ya taɓarɓare a yadda siyasa ya gaya mana ya tsaya tsayin daka ya gashi ya ce shi ba yau yau yau ne yake so a samu wannan mulkin wanda kuma suke tare suka kirawo shi su suna gani a ɗan dakata a bari lokaci shi kuma yana gani a lokaci ya ƙure ana neman wa 'yan gani ne gaba ɗaya su kuwa akwai abin da suke nema shi a fa'intarsa to kuma gaskiya saboda allah ya tashi wannan gwagwarmaya har allah ya kawo mu inda ya kawo mu ko ma menene dai ai kamata ya yi eh, a mai da eh, tarihi yadda yake shi an kirawo shi ya zo an babada shi kuma ya ci gaba da abin da yake yi har allah ya taimake mu muka kawo yau saboda mu dai a na dai a ajiye abu a inda yake shi ya fi ne ne Muhammad Mansur. annan maganan ai shi ne da yake kowa sani duk dan gana da duniya duk wani ke tarihi game da wannan abin ya san abin da faru kuma shi ne wuka ne nama wayannan gwamnatin kasan da yake iyayensu ne wayancan mutane suna kokari su makala su ciki dole su zama suna cikin tarihin amma su suka kawo suka kawo cikas lamarin ma kowa san kuma ne da wuka ne nama sai lalle an hada da wasu ba bari suke da su makala iyayensu su cikin tarihin ado latilas. Radwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwanullah Abbas. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman kan yaƙi da fataucin mutane a Najeriya. Hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya ta ce a cikin watanni bakwai kacal ta sami rahotanni daga kafar sada zumunta ta Facebook kan cin zarafin yara 27,094. Safarar mutane tsohuwar ɗabi'a ce da ɓata gari suka daɗe suna yi suke kuma cutar da waɗanda lamarin ke shafa. Hukumar yaƙi da fataucin mutane a Najeriya ta gano cewa dalilan da suke janyo fataucin jama'a sun hada da talauci, rashin aikin yi, neman sauyin rayuwa ko ilimi, yaƙe-yaƙe, rashin tawakali jahilci da sauransu a shekarun da suka gabata matsalar fataucin mutane ta fi kamari ne a yankin kudancin najeriya to sai dai a yanzu lamarin ya mamaye dukkan sassan ƙasar. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da fatauci da mutane da musgunawa yara ta hanyar ayyukan da bai dace da su ba a Najeriya, Abdulganiyo Abubakar, ya ce sun gano cewa iyaye da wasu shugabannin al'umma suke karfafa batun fataucin jama'a a wasu wurare. Don mun fahimci akwai al'ummomin da ma za ki cimma shugabannin al'umma suke haɗawa su ce gida kaza kawo mutum kaza kawo kuɗi kaza. A nan Najeriya kenan. Kwarai ku a jihar Edo, jihar Delta, jihar Akwa Ibom duk mun ga waɗanga abubuwan. yanzu ma abin ya garza ya zuwa irin jihar enugu a nan bara irin ondo sanan jihohin mu ma na arewa irin kano kaduna katsina zaka cin maso da yawa an fataucin yaran mu domin zuwa saudi arabia Dubai da Oman da sunan aiki haji wasunsu wasunsu ki an ce umra za a kai su su yi sayayya karshen ta zai zo a sa su aikin karuwanci ko kuma aiki gidajen larabawa da sauransu mm. yanzu haka yau din da nake miki magana akwai bus wanga luxurious wanda an ka kamo cike da yaran Najeriya kusan su ɗari da wani abu za su hita wajen Najeriya to an kamo su daga can jamhuriyar Nijar an meshe su Kano yanzu haka ma'aikatar NAFCIP tana nan tana profiling ɗinsu a nan jihar Kano. To ke ga ya kamata a ce ita ma gwamnatin Najeriya daga cewa ta gyara tattalin arzikin Najeriya. Hmm. Saboda yanzu duk matashin da kice ma dala guda san naira ɗari bakwai yake har da goma sannan a nuna mishi ga hanyar da zaka yi ka samu dala dubu cikin wata wanda yake ko babban ma'aikaci Najeriya bai samu dala dubu ga wata. Hmm. To kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa suna garzayawa hmm. sannan da matsala ganin rashin tsaro mun ga matsalolin da an ka samu ya sa an kashe iyayen wasu mm. wasu an bata musu hanyoyin sana'a yanzu mutane ba su iya noma da sauransu musamman kwayoyi mm. fatocin kwayoyi da makamai matasan mu da yawa yanzu suna cikin wannan matsalar mm. yana da kyau gwamnati ta kara diba matsalar ga na tsaro ta hito ta yi aiki da gaskiya domin a dakile wanga matsalar sannan kuma a gyara tattalin arziki a tabbatar da cewa an samu wa matasa aikin da za su yi sannan kuma a ƙara gyara dokoki a tabbatar da cewa waɗanda an ka kama da hannu ga wanga matsalar an hukumta su sannan kuma an karɓe kuɗaɗen da sun ka samu da su na waga muguyar sana'a domin a tallafa waɗanda sun ka musguna ma. Taken da kuka yi amfani da shi na wannan shekara shine amfani da kuma rashin amfani na wato kafafen sada zumunta na zamani. Kana ga kamar yaya wato nan kafafen sada zumunta na zamani ya yi tasiri musamman akan harkar fatauci da mutane. Tun da daɗewa kahin yanzu su waɗanga masu fataucin ga suna amfani da waɗannan kafafen. Hmm. Irin su Facebook, irin su Twitter, irin su Instagram, irin su WhatsApp, irin su tiktok da sauransu wanda yake suna unwani da shi ne suna sadar da wasu sakonni ga matasa na nuna musu cewa ku bar bata lokacin ku najeriya najeriya bata da wani abin da za ta baku na kirki idan kun zo kasashen duniya kun ketara za ku samu hiye da abin da kuke samu Najeriya za ku samu rayuwa mai inganci za ku samu kuɗi kuma za ku zo ku taimaka ma iyayenku da sauransu to sai suna amfani da irin waɗanga dubarun duk da cewa ni ne ke shugaban tahiyar ga amma ina zaune ne kuma ina aiki daga jihar Sokoto. So mun samu yara da yawa waɗanda an kai fataucin su daga wasu ƙasashe daga wasu jihohin kudancin Najeriya mm. da ma wasu jihohin arewacin Najeriya ta gehen bodan nan na Ilela da Tamba a jihar Kebbi da kuma irin su Zindar a jihar Kano da kuma wasu iyakoki na Borno da Adamawa da sauransu mm. an kai da su ƙasashen ga. Mm. So da yawan su jami'an tsaro na kasashen ga da ke makwabtaka da mu sun kama su sannan sun maishe su zuwa gare mu domin a mai da su gidajensu a ba su kulawa. Kana ga kamar yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala? Gaskiya dole sai an ci gaba da yi kuwa irin wanga da muke yi mm. saboda iyaye su san cewa lalle ga halayen da yaran su suke ciki can. Mun zagaya waɗannan ƙasashen mun ga inda yaran mu suke mun ga irin gidajen da suke karuwanci. Mm. Sannan waɗanda an ke musguna ma idan gwamnati bata kasance ta tallafa musu ta biya su jiya ba to idan an dawo ko an hukunta mutum shi wanda an ka ci zarafin shi an bar shi haka nan to su ma da yawa su mun fahimci idan sun dawo suna zuwa su yi fatocin wasu to kai su wasu kasashe su ma. Tun bayan da Najeriya ta samu kanta a yanayi na tashin hankali musamman matsalar Boko Haram a arewa maso gabas, batun fatauci da mutane ya karu a yankin. Madan Sarah David Ibi da ke aikin yaƙi da fataucin mutane da cin zarafin yara a jihohin da ke shiyar arewa maso gabas ta ce duk da wayar da kan mutane da suke sun lura cewa lamarin na karuwa ne. To, kin san maganan insurgency nan bai kare ba, ana satan yara ko kidnapping da yana on the increase ana karuwan nan shi ma trafficking ne to yana karuwa ne yanzu hakan nan a border communities namu shigan cameroon shigan niger chad to wa'annan border communities mun gode Allah ma an yi dan awareness kwanan nan wato an fara wayar ma mutane kai eh, ta taimakon France expertise through uh, European Union an yi awareness an samu ba karamin rahoto ba domin ko a nan a Taraba ai muna je wani kauyuka kamar Minda kantina ko muka yi programs a wurin Bali ne kurmi ne janga ne ibbi ne za ki ci ana kwashe yara ne ba wasa a taraba a nan ma a wurin mutum ɗaya an samu yaran saba'in da biyu kam saura kuma fa a haka kuma a bauchi haka kuma a borno ma ya fi muni da yobe don kin san insurgency ya concentrate a wurin da adamawa su mutanen nan me suke gaya muku dalilin da yasa ake kwashe 'ya'yansu wasu suna ce wai wahala ne fatara ne ba su da kome ga yara da yawa ba makaranta ne ai gwamnan ma yayi kokari yayi makaranta a kauyen an yi hanya ma yanda za su je suna sayar da kayayyakin su in kuma development na programs da za a ce an yi ma na za mata su samu sana'a kin san mutane an gama maku an ba ku ma sai kaga a take ana sai da kaya a wurin yawwa to amma kukan shine kullum yara sun yawa family planning ma har ma an fatina da ngo da international partner wa'yansu sun zauna a nan state din an je eh, an yi masu family planning awareness a mm. communities da an samu yara da yawan nan. To yanzu ya kike ga kamar za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli musamman na fatauci da mutane? Muna step up awareness kamar kwanan nan na fito daga boot camp a Abuja tsakanin mu da napti To sun kara bayana an taimaka an producing naptic mata producing number wanda idan an disseminating nashi across in mun yi awareness mun nuna ga number mm. in ka samu kanka ana yi maka wannan cin zalim ka kira number domin nan da nan a samu a taimaka mm. star 267 hash kuma ba kuɗin da za a deducting maka. Waɗanda ke fataucin mutanen suna lalaman su ne da guraben aiki ko karatu a ƙasashen ƙetare ko su sace su ko su ruɗe su da batun soyayya ko addini da sauransu wanda daga ƙarshe sukan samu kansu a karuwanci zama 'yan aikin gida ko gona. bara da ma cire musu sassan jiki ko dai da saninsu don su samu kuɗi ko a'a. Hukumar yaƙi da fataucin mutanen ta Najeriya ta ce ta ceto mutane maza da mata da yara dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai da ishirin da bakwai yayin da ta damƙe masu safaran mutane fiye da dubu takwas ɗari biyar da goma sha uku daga cikinsu an yanke musu hukunci. Dokar da ta kafa hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya ta ayyana shekaru biyar zuwa bakwai da taron da bai kasa naira miliyan ɗaya ba akan irin laifin fatauci da mutane da cin zarafin da aka aikata. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Oluwa Muyiwa Adejobi ya ce ba dokar duniya da ta amince da safarar mutane ko cin zarafinsu. Whatever uh, situation, whatever circumstance it is, is a criminal offense and it has been are uh, prescribed or described to be an offense in our land, in our law. ya ce koma a wani dalili ne laifi ne a ƙasarmu da dokar mu? don haka dokar tana kan aiki shi ya sanya ma suke aiki kafada da kafada da hukumar hana safarar mutanen don aiwatar da dokar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurari yana cikin ƙoshin lafiya. Cikin labaran wasannin namu na wannan mako za mu duba batun wasannin motsa jiki ne da ke gudana a birnin Birmingham na ƙasar Ingila da ƙasashen renon Ingila ke fafatawa tsakanin su. za mu kawo muku jerin sunayen kasashe guda goma da suka sami yawan lambobi da suka hada da zinare azurfa da kuma tagulla ya zuwa yau alhamis hudu ga watan agustan shekara da muke ciki na 2022 kasar da ke na ɗaya a yawan lambobi ita ce australia tana da lambobi guda 123 sai mabi mata mai masaukin baki kasar ingila tana da lambobi guda 104 kasar kanada ita ce ta uku tana da lambobi guda hamsin da bakwai sai kasar new zealand ta hudu tana lambobi guda talatin da biyar ƙasa ta biyar kuwa ita ce kasar scotland mai lambobi guda talatin da biyu ƙasa ta shida a jerin kasashe goma waɗanda suka sami lambobi ita ce afirka ta kudu mai lambobi guda goma sha tara ƙasa ta bakwai kuwa india tana da yawan lambobi guda goma sha takwas sai kuma ƙasar wales da ta zo na takwas da yawan lambobi guda goma sha hudu kasar malaysia ta zo na tara da yawan lambobi guda takwas sai na goma nigeria ita ma dai tana da lambobi guda takwas kamar kasar malaysia sai dai bambancin a yawan azurfa ne a yayin da kasar malaysia ke da guda biyu ita ko nigeria guda ɗaya take da shi bari kuma mu waiwaci rikicin hukumar kwallon kafar ƙasar najeriya wato nff da kuma tsohon kocin super eagles gennett rowa tsohon kocin ya ce a dole kanwar naki hukumar kwallon kafa ta najeriya ta biya shi naira miliyan 157 da kuma kudin ruwa a matsayin kudadensa na albashi da ba biya shi ba a sanadiyar sarbi na rashin biyan kudaden albashin genin ruwa ya kai kayan hukumar kwallon kafar najeriya ne gaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ta umarci hukumar kwallon najeriya kan ta biya ginin rawa kudadensa nan da kwanaki 45 ko kuma a jefa mata takunkumi halin da ake ciki kuma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya umarci hukumar kwallon kafar kasar wato nff da ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a yayin da wa'adin shugabannin ke karewa a watan gobe na satumba shugaba buhari ya buƙaci ganin an yi kwaskwarima ga tsarin shugabancin hukumar domin ya sanya dukkan masu ruwa da tsaki a harkar tamura to mai saurare da wannan rahoto ne kuma muke cewa mu haɗu a wani satin mai zuwa idan allah ya kai mu abdulhaf muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan yau Alhamis ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa a lokacin da aka kashe shugaba al-qaida Ayman al-Zawahiri yana zaune ne a Kabul tare da yin gargaɗin abin da ta kira wani sakamako wanda bata bayyana ba idan har amurka ta sake keta ikon yankin afghanistan a nan gaba sanarwar da aka fitar a hukumance a cikin harsunan ƙasar da na ingilishi ta zo ne bayan 'yan kwanaki da wani harin jirgin sama amurka ya kashe dan ta'addan da yake fake a wata unguwa da ke tsakiyar babban birnin ƙasar shugaban majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta bar kasar taiwan amma illar ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da kasar china ke kara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a kwana lafiya.